tambaya ta sha tara waye ya rasu a shekara ta goma daga aiko shi tsiya da amincin Allah su tabbata a gare shi amsa baffan sabo ɗalibi ya rasu da kuma mai ɗakin sa na Khadija Allah ya yarda da ita